ka gwada abin da ka faɗa ya ce don a komai akwai abin da yake daidai akwai abin da yake ba daidai ne da wannan aka ga cewa ashe alfazazi ba da ganganye abubuwan da ya na kuskure ba kuskure ne wannan kowa zai iya Allah ya fi mishi haka busiri da ya littafin alburda ya da annabi sallallahu alaihi wasallama kurakuran da ya sai a roki Allah ya gafarta mishi kamar yadda ainihin yake cewa wa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami ya akramal khalqi ma liman aludu bihi yana cewa annabi ya kai fiyayyen halitta ba wanda ba wanda nake neman taimako a wurin shi ya kare ni a duniya in ba kai ba kaga wannan kuskure Allah ake neman wannan taimako sai yake cewa kuma yana kaɗan daga cikin iliminka ilimin lauhu wal Lauhu lauhul mahfuz duk abin da ke ciki kaɗan ne cikin ilimin manzo Allah haka nuni wal qalam da yake rubuta din nan to kaɗan to wannan duk kuskure ne sannan da yake cewa wa ju judika duniya. kaɗan daga cikin abin da ka mallaka to duniya ɗin nan wadarrata da yar uwata lahira duniya da lahira duk naka ne wannan duk an tabbatar kuskure ne amma ba mu taɓa samun malamai in sun tashi suna raddin maganar ne ba shi suke zagi ba ko su kafirta sai a ce wannan kuskure ne don akwai bambanci tsakanin mutum fa da maganar shi yanzu in sarkin maguzawa ya karatun ƙur'ani har yanzu ƙur'ani yana nan menene ƙur'ani ne idan limamin musulmi ya ashar sunanta ashar don ta fito daga bakin liman bata zama kira'a ba bata zama hudu ba ba haka ne haka in sarkin maguzawa ya kira'a bata zama ashar ba to haka in malamin musulunci ya magana ko musulmi in yi magana in ta zama kuskure ko maganar kafirci wannan maganar ba ta kafirta shi ba sai in ya kudurce ta shi yasa ibnu taymiya yana muqabala da wasu yan bid'a sai ce wannan magana da kuke faɗi kafirci a kafirci sai suka ce a ah, ah. ya ce yanzu ni ibnu taimiya in na faɗi irin ta na danganta ta ga kaina ya ce na fita musulunci amma ku ba ku san abin da kuke faɗi ba kwatankwacin ka ga yaro na zagin uwar shi ko kun san abin da yasa yake zagin ta bai san wace ce ba ya ɗauka da ita da shi da suke wasan nan duk ce da ya san ita shi ce ba zai zage ta ba ran da duk hankali ya gane da bambanci bai zaginta to dan haka in ya zage ta a yanzu bai da laifi amma in ya kai shekara ashirin ban ya zage ta sai ya shiga wuta ma karshen ta a lahira to don haka kaji Allah ya ce wa sahabbai ya ce wa kafiran maka amlam ya arifu rasulahum wa hum lahu munkiruna ko dai ba su san manzon su bane shi yasa suke fada da shi gaskiya ne ba su san shi ba san da yanzu suke fada da shi ba san shi ba domin ran da suka san waye shi ran nan kuma shi kenan fitsari annabi haka ibnu majah ya rawaito hadisi sahihi fitsari annabi da daddare a koko ya aje a karkashin gado gari ya waye ya kira baiwa ra je akwai fitsari a karkashin gado ki je ki zuba da ta dauka sai ta tsuguna ta shanye sai ta fito da koko ta aje kofa daki annabi ya ce ina fitsarin ta ce ai na shanye ya ce ki je wuta ba za ta ci ki ba jiya su suke zagin shi a yau kuma gashi suna shan fitsarin shi kisra ya tura yan ganin asiri su je su ga asirin annabi da sahabbai yan ganin asirin suka je suka samu annabi yana zaune sahabbai na natse in ya kaki sai su tarbe suna shafawa a jikinsu suna neman tabarruki da ɗan aiken ya je sai ce ranka ya daɗe na ga wasu irin mutane ne da ban taɓa gani ba su ne mishi biyayya biyayya da ban taba ganin ane maka ba duk sarautarka in yana magana ba mai tankawa idan ya shuru sai su shuru idan ya kaki ya tofar sai su tare ya ce sannan kuma kamar yadda kai kake son ka rayu ranka ya daɗe su kuma haka suke son su mutu ya ce to mu wuce a haƙura ka a yaƙe su yadda mu muke son mu rayu muna mulki su kuma haka suke son su mutu su kara addinin su to ina za su yaku? ba su yaku ba an haka yace a wuce to jiya jama'ar musulmi in mutum ne da annabi sallallahu alaihi wasallama ko a yanzu za ka samu musamman muna da yan uwa a Kano ne sun iya waƙe suna yabon annabi sallallahu alaihi wasallam da Hausa ne da Larabci da wani yare ne wallahi ba laifi ba ne amma abin da aka hana shine ka je ka shagaltu da yaban annabi kuma ka manta da yaban Allah ya zama kullum kai kenan alburda ishiriniya kuma baka ba karatun qur'ani to nan kan kai an ka da yaki amma yabi annabi ka yabi Allah ka yabi annabi ka yabi Allah baka ga Hassan ibn Thabitin ba na kai sallah asuba sai ya zauna a masallaci yana wa annabi waka to aka ce mutum ne matsoraci amma Allah ya mai baki ya shekara sittin sannan ya musulunta ya sake shekara 60 a musulunci sannan ya mutu to in ya zo yana waka in ya maka waka ya ci mutuncin ka to kai ka tashi aiki to sai zan shi mutumin madina ne mutanen maka sai su waka su zagi annabi to sai annabi ya kira shi kai hassan kai mutumin madina ne kai baka san mutanen maka ba duk wanda ya zage ni in kana son za ka yi waka a kan shi ka zo in gaya maka tarihin shi ni na san tarihin gidansu uban shi ya taba sakar dusu ko uban shi ya yi kaza ko misali sai a saka a waka a dama ba abin da waka take dauke ba kenan to shi kenan sai aka samu wani ya matsawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya in matsawa annabi ya je ya gulma ya zagi annabi nan aka rasa yadda za a yi da shi sai qur'ani ya sauka hammazin masha'in binami mai annamimanci mai yawo da gulma manna illil khairi mai hana alheri mu'tadin dan ta'adda afin mai laifi utullin ba da zalika zane to wannan zagin da aka yi mishi ɗan banza shege mara uba ɗan zina to ba sai hankalin shi ya tashi sai je zara takobin shi ya tsaya kan uwa shi ce kin bai san Muhammadu ba ƙarya yake ba mu kanmu muna karya shi ne dai kawai dai kin Allah ne duk abin da ya faɗa gaskiya ne ya ce ni dan zina ne faɗa min ya aka yi ta ce wallahi gaskiya ne <laughs> ai dama haka Allah ya faɗi fa innahum la yukazzibunaka ba kai suke karyata ba walakin na zalimi na ko da ayatin lahi ya jihaduna ayoyin Allah suke jayayya da su ke gaddaka ce su sun san annabi baya karya amma abin duk demokuraɗiyya ce ka san demokuraɗiyya ce ɗan takara ka za a miƙe sai ka ce karya ne kai ne ka dace kuma kai kasan baka dace ba to demokuraɗiyya ce sai ko da gaske to duk demokuraɗiyya ce ta sa suke karyata shi kawai saboda haka a takaice da ya jama'ar musulmi in mutum ya tashi raka a farko a sallah in ya kabbarta zai du'a ul istiftahi du'a ul istiftahi din nan nau'i nau'i ne akwai Allahumma ba'id baini wa baina khataaya ya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghribi Allahumma ghsilni min khataaya kama yunqqa eh, kama eh, ko yunqqa thawb al-abyad min ad dunas Allahumma ghsilni min khataaya ya kama yunqqa thawb al-abyad min ad-danas dunas Allahumma naqqini min khataaya اللهم نقني من salj wal barad والثلج salj wal barad Allah ka wanke ni da ka nesanta ni daga laifuffuka na kamar yadda ka nesanta gabas da yamma Allah ka wanke ni daga zunubai na kamar yadda ake wanke farin tufa daga dauda Allah ka tsabtace ni daga tufa eh, daga eh, zunubai na bilma'i da ruwa wasalj da kankara kankara a nan irin snow su ne asalj wal barad to barad ba bard ba ba ra'un din ba ɗaure ta za a yi ba fataha barad manya-manyan kankara don haka kankara ƙanana da manya duka wanke don sanyi in yi sanyi yana cire dauda jama'a mun gano wannan akwai kuma subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka an samu duk annabiya ne wasu malamai ne suka ce makaruhi ne ai saboda kada ma musu ce wani abu ake karanta ko me sai ka ce a tunda dai annabi ya ce ai daidai ne ai jama'a an gane sannan sai kuma annabi ya ta'awuzi a'udhu billahi minash shaitanir rajim wani lokacin ya kara a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi sannan sai fara karatun fatiha a bayyane karatun fatiha a bayyane da yake yi yana yin basmala a sirrance sai kuma ya bayyana daga alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa ƙarshe wannan shine insha Allah a takaice kenan bayan wannan gaskiya mutane suna yawan tambaya to ta'awuzin nan da ake jin mafi yawancin su ne fa aka ce annabi ya bayar a yi ne wajen neman tsari a'udhu billahi minash shaitanir rajim to a neman tsari ne aka samu muslim ya ruwaito hadisi wasu sahabbai sun tashi suna faɗa wannan na jijiyar wuya yana ashar annabi ya ce wallahi na san kalmar da in ya faɗa Allah zai gusar da wannan shaitanin da ke gare shi da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai sahabbai suka ce kai annabi yana cewa ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim to anan ne aka samu irin wannan ta'awudin ta neman tsari amma a wajen qira'a to irin wannan ce aka samu ga ta annabi ne a cikin sunan abi dauda da sunan tirmidhi yana yin ta cikakkiya a'udhu billahi samiil alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ko a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wato dai sai an kara da waɗannan kalmomin guda uku a ƙarshe wannan shine abin da ya tabbata ku karanta littafin tamamul minna yayi bayanai akan haka to waɗannan sune bayanan da suke da alaka da ainihin ta'awuzi bayanai na biyu a takaice saboda lokaci ko aha don a tsaya a abin nan za mu dan tsaya a yi sallah sannan sai a ci gaba to kuma da an karasa sai kuma kunan da ke zaune sai kuma a ji ne naku tambayoyin yanzu waɗannan tambayoyin hannu ne bayan mas'alar ta'awuzi sai mas'alar kabbara yayin da mutum ya zauna tahiya jama'a su gane ga yadda ake zaman tahiya mun siffanta to hannayenka ya kamata su zama hannayenka waɗannan na hagu so ake ka baza su su zan kamar ka danki wannan gwiwa ka haka ake so ba wai haka za ka yi ba kawai a'a haka so ake haka ka zan kamar ka danko haka sai zan wannan hannunka kaga ya miƙe kenan wannan kuma sai ka ainihin dunkule su haka waɗannan guda uku waɗannan sai ka dunkule su wannan guda ɗaya sai ka yi nuni da shi to wannan babban yatsa za ka iya yi mishi yanayi biyu ko dai ka aje shi haka su tafi tare da wannan an gane wannan ka ajiye shi su tafi tare haka ko kuma ka yi kwana da shi haka an gane haka to ko kai haka ko kai haka sai zama ka zo da wannan din nan ya zama daidai ƙarshen gwiwarka sai zan kamar wannan cinyar hannunka na kamar nan wajen gwiwar hannunka kamar ta kwanta haka ba cewa aka ka kwanta da ita ba a'a amma sai ga in kai haka sai ga kamar ta biyo haka to haka ake yi to wannan babban yatsa kayi haka da shi to wannan kuma ana so ka kaɗa shi haka wannan kaɗawa yana da muhimmanci ba wasa ba ne kuma miƙe yatsan da kaɗawar zaka fara ne tun daga sanda ka zauna har sanda kayi sallama ba wai da suke nuna sai an zo rin ashhadu an la ilaha illallah wa'adahu la sharika la sai ka miƙe sannan kuma sai a'a za aka ce kana yushiru bi isba'ihi wa yad'u biha annabi yana miƙe yatsan shi tun daga farkon tahiyya har zuwa addu'a addu'a kwa ita ce daga ita sai sallama to haka aka ce annabi sallallahu alaihi yana yi jama'a mun gane wannan to shin in ka zo tashi mun dai bayani a cikin wancan kasa duk da cewa yana da kyau mu ƙara bayyanawa hadisin abu ishaq al-harbi wanda abdullahi dan umar ya zo tashi a sallah sai ga ya dunkula hannun shi haka aka ce me yasa sai ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ajinu fi sala annabi ya kasance na ajinu a sallah sai shi abu ishaqa da ya ruwaito wannan hadisi a cikin garibul hadis sai ya ce ma'anar kalmar daga asalin al'ajinu kullu ko san kullu na waina ko na koko ko na wara maka to yaya ake matsa kullu haka ake danko shi ana matse shi ko sai kwatanta abin da haka al'ajin ya ajinu yana dunkula hannun shi kamar yadda mai damun kulli take yi wannan hadisi abdullahi dan umar shi ya rawaito shi hadisi ne kyakkyawa ya zo cikin littafin garibul hadisi mujallada ta biyar juz'i na biyu shafi na ɗari biyar da ashirin da biyar mu kiyaye wannan akwai wani da ya ruwaito wannan hadisi wanda ba shi muke hujja da shi ba shine abdullahi dan abbas shi ma ya ruwaito cewa annabi yana haka na shi hadisin bai inganta ba shi shine hujja ba to magana ɗaya in mutumin banza ya ruwaito mutumin kirki ya ruwaito misali sai a karɓi ta mutumin kirki ya aje ta mutumin banza to anan ba ana cewa abdullahi Ɗan abbas da ya ruwaito shine mutumin banza ba a'a waɗanda suka danganta magana gare shi su ne ba a karɓan magana gare su don haka sai aka samu ibnu salah da ibnu hajirin da al'imamin nawawi sai suka ce hadisin ibnu abbas akan dunkula hannu haka bai inganta ba to ba da shi muke aiki ba da shi muke hujja ba muna hujja ne muna aiki da hadisin wannan domin su a can sun ce ko isnadi bai da shi wannan ko yana da isnadi a cikin sunan kubra ta al-imam al mujalladi na biyu da littafin garibul hadis kamar yadda na faɗi a baya na biyu kenan to yanzu duk ba wannan muke magana ba a ina za a yi kabbara a ina za a yi kabbara a ina za a ɗaga hannu shin sai ka miƙe tsaye tsaf za ka yi kabbara ko ko sai ka yi kabbarar za ka miƙe ko za ka ja kabbarar wato misali shin za ka yi haka allahu akbar kaga daga zaune kenan sai ka yunkuri ka tashi yadda in ka miƙe babu sauran wata ainihin kabbara kuma wadda za ta biyo baya babu wani ɗaga hannu sai dai ka ci gaba da sallah ko kuwa tun farko za ka tashi ne haka sai ka kai sama sannan kai haka allahu akbar ko kuwa za ka ja kabbara ne haka Allahu akbar to duka ukun nan an samu malamai sun ba da fatawa da su amma sahihiyar magana daga cikin ukun guda biyu ne domin hadisai biyu ne sai su suka ɗauka guda uku ne saboda irin wancan lafazin da ne mana ishara a kai lafazin hadisi ne zo cikin musnad na abu ya ala cewa kana iza kama annabi ya kasance iza kama kabbara to sai suka fasara shi kamar yadda aka yi waccan gurguwar fassara ta aya cewa iza qara'atal qur'ana in ka karanta qur'ani sannan kai ta'awuzi wato sai bayan kai karatun sai kai ta'awuzi muka ce kuskure ne ko haka wannan ma hadisin sai suka ce tunda an ce iza kama iza kama idan ya tashi kabbara sannan sai kabbara sai aka ce ai larabcin ma baya nuna haka ma'anar shi shine kamar yadda ayar can ta zo iza kama idan zai tashi kabbara sai ya kabbara sai ƙarshen hadisin ya bayyana sai aka ce sun makama to kaga ashe ƙarshen ya bayyana domin in ka ce iza kama kabbara in ya miƙe sai kabbar makama to daga miƙa kuma ka ƙara tsawon haka mun gane wannan abu na ɗaya kenan abu na biyu sai hadisin da ya zo cikin bukhari da muslim yana nan ablogul maram shine sanda kai yunkura zaka tashi sai kai kabbara kafin ka je sama ma kabbara ta yanki shine haka allahu akbar shikenan amma cewa da wasu suka yi kamar mazhabin shafi'iya za ka yi maddin kabbarar za ka yi allahu akbar wannan gaskiya ba shi da dalili a cikin sunna sai haka ma cikin silsilar sahiha ya nuna wannan ba daidai ba ne to yanzu ya rage kenan guda biyu nan tabbatattu ko dai ka gama tahiyarka ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama kenan yanzu za ka tashi zuwa raka'a ta gaba sai ka yi Allahu akbar sai ka tashi kana miƙa sai ka aza hannunka a ko kuma kai haka allahu akbar shikenan sai ka miƙe amma ka riga ka je ka haɗu a sama to ka riga ka gama kabarar tun kafin ka zo to shikenan sai dai kawai ka ci gaba to ɗaga hannu kuma in ka daga daga ƙasa to in ka zo sama kawai da za ka sake ɗaga ba in kuma baka ɗaga hannun ba ka kai to in ka zo sai ka ɗaga hannun sannan sai ainihin ka ci gaba da sallah to wannan a takaice shine bayanin da suka shafi abin da yake da alaka da kabbara din nan to sai karashen wannan maganar ita ce akan tahiya kamar da na ce wasu suka ce sun ji a wani kaset ina cewa an ka salamu